bincike na nuni da cewa masu sana'ar lamban gudun ba sa da kwarewa kuma ba sa amfani da na'urar zamani don yin tono yawancin abubuwan da suke amfani da su wajen tonon su ne diga da cebur da fartanya wannan hanyar kan jawo illoli wa al'umma da kuma muhalli zaharaddin bala dan Madani shine mai sa ido a kan harkar tonon madinai a yankin karamar hukumar ningi ya ziyarci wurin da hatsarin ya faru ya yi mini karin haske game da abubuwan da ya gane wa idandunansa. Bayan jin rahoton wannan abu da ya faru wanda duka ba mu ji daɗin shi ba, mun ji mu a ƙungiyance, mun samu dama har dajin mun ji. don ganewa mu yanayin yadda abin ya afku mun isa wajen nan mun kuma ga yanayin yadda aka yi wannan tono wanda hakan ya nuna cewa akwai rashin kwarewa da kuma bin ka'ida na yadda tsarin haƙan ma'adani yake so a yanayin yadda aka yi haƙan ramun an yi haƙan ramun ba bisa ƙa'ida ba an yi shi ya matse sosai sosai ta yadda a lokacin da waɗanda suka zo ceton su ma su ma abin ya so ya afka da su amma waɗannan mutane duka ba wanda aka fito da shi da rai mutum biyu su ne 'yan jihar bauchi su kuma mutum biyu rahoto ya tabbata mana cewa mutanen dirbin da ne kano state ne malam musa santuraki fali masani ne kan hada-hadar tonon ma'adinai a najeriya na tuntube shi game da abin da ke janyo afkuwar irin waɗannan haɗari da ake samun mutuwa a dalilin tonon ma'adinai. Ganin samu da ke ciki wasu sukan shiga da ka. To yawanci sukan shiga harkan ma'adini da ka ba tare da sanin ka'idoji da sharɗansa ba yanzu ko wannan abin da ya faru da su ai rami suka yi ta shiga suna haƙa suna shiga rami suna ganin amfanin abubuwan da suke suke samu ana muna ana ihu sun samu kan abun aka yi ta shiga wai ta mai tonon rijiya ba su da ilimin ka'idoji da ake na tonon rami da yadda ake gwafa da fila na tattokare abin nan da in ka zo wannan ƙasa yana da laushi ka kauce masa nana da tauri ga yadda za ka yi ba su da wannan ilimin abin da ya faru kenan mu ƙungiyan da a ce gwamnati ta ba mu haɗin kai to muna da gagarumin rawa da za mu taka wajen ganin cewa mun taka burki ma wannan ƙazamin harƙa, ma'ana harƙa da muke kiransa lamban gudu ai su 'yan ma'adini sun sani za a ce lamban gudu ne lamban gudu shine illegal mining to ganin cewa sana'ar lamban gudu na da hatsari sun tuntubi sakataren kungiyar masu tonon ma'adinai na jihar bauchi alhaji abubakar ino labaran baradan darazau ya shawarci masu sha'awar harkar tonon ma'adinai da su nemi yin rijista don samun sauƙi da kuma kwanciyar hankali a sana'ar lallai muna masu jan hankalin kowa da ya tabbata don ya zama cikakken ɗa ya tabbata ya biya ɗauki tsarin da gwamnatin tarayya ta ɗora akan wannan hidima ba don komai ba don ya aiki cikin kwanciyar hankali da nutso kuma ya samu arziki wa kansa to a halin da ake ciki gwamnonin jihohin arewa maso gabas a taron su na takwas da suka gudanar a maiduguri jihar borno a sanarwar bayan taron da suka gabatar sun bukaci gwamnonin jihohin da su tabbatar da bin dokokin gudanar da harkokin neman ma'adinai kamar yadda dokar yin amfani da filaye ta ƙasa ta tanada. Abdullahi Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.